nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da cikakkun labaran duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin halin musulunci na Iran zai karbi bakoncin tawagar jami'an kasar da jakadun kasashen musulmi. Ɗan majalisar dattawan Amurka ya bayyana kiran da shugaban Amurka ya yi na tilasta tilastawa Falasinawa gudun hijira da cewa ƙoƙari ne na shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa. babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanin ya bayyana cewa batun rusa maya ta zama tatsuniya kuma batun falastinawa ya dawo cikin fagen siyasar duniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran jin halin musulunci na iran zai karbi bakoncin tawagar jami'an kasar da jakadun kasashen musulmi da ke iran a cikin sa'o'i masu zuwa ne jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i zai karbi bakoncin wasu tawagogin jami'an kasar iran baya ga wakilai da jakadun kasashen musulmi kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto cewa ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewar wannan taro ya zai zo ne domin murnar tunawa da zagayowar ranar aiko fiyayyen halitta manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da saƙon addinin musulunci ga dukkanin talikai wanda ya yi daidai da yau talata 28 ga watan janairu kuma daidai da ranar 27 ga watan rajab na shekara ta 1446 bayan hijira. Kalaman shugaban Amurka na cewa zai tsarkake zirin Gaza na Falisino ta ruɗa ƙawayen ƙasashe na larabawa da ke da alaƙa da Amurka kuma sun shiga cikin firgici. Wani mai sharhi na jaridar Washington Post, David ignatius ya ce kalaman shugaban amurka donald trump na tsarkake gaza da miƙa falasinawa zuwa ga ƙasashen masar da jordan ya sanya ƙasashen larabawa da suke ƙawance da amurka cikin halin fargaba da ɗarɗar shafin watsa labarai na alƙudus al'arabi ya yi nuni da cewa trump ya gabatar da tunaninsa domin hanyar gabatar da shawarwari da tunani tana da dama tare da saɓani da siyasa a aikace ta ce trump na fuskantar ɗaukan mataki na yin katsalandan da zai talata kyakkyawar ra'ayinsa da bayanai munanan tunani jarida ta kara da cewa shugaban na amurka zai tafka babban kuskure a manufofin siyasarsa na harkokin waje tun farko ta hanyar fara gudanar da mulkinsa a karo na biyu a lokacin da ya firgita manema labarai inda ya shaida musu cewa yana so ya share 'yan gaza daga mazauninsu tare da kwashe su daga ciki zuwa kasashen jordan da masar akwai yiwuwar shawarar turan ta zo ne a matsayin ra'ayinsa na kashin kansa ba haƙiƙanin siyasar da zai aiwatar a zahiri ba. sai dai fitar da kalamai a fili ta baiwa shugabannin larabawa masu sassaucin ra'ayi da suke neman yin aiki da shi ta wurga su cikin mamaki domin canzawa falasɗinawa wurin zama lamari ne da zai dagula gwamnatocin kasashen larabawa masu sassaucin ra'ayi a dukkanin yankin gabas ta tsakiya ignatius ya kara da cewa turam a matsayinsa mai son kawo rudani ya isa ya furta kalamai a matsayin ra'ayinsa na tabbas a fagen siyasarsa a yankin gabas ta tsakiya wanda ta kasance kamar jefa bumabumai kan kasashen larabawa ɗan majalisar dattawan amurka ya bayyana kiran da shugaban amurka ya yi na tilasta wa falasinawa yin gudun hijira da cewa ƙoƙari ne na shafi wata al'umma daga kan doron ƙasa ɗan majalisar dattawan amurka sanata benny senda a jiya litinin ya fara mayar da martani ga shugaban amurka donald trump inda ya bayyana kiran da trump ya yi na korar falasinawa daga zirin gaza zuwa kasashen da suke makwabtaka da su a matsayin kokarin shafe wata al'umma ce daga kan doron ƙasa kuma laifin yaƙi ne inda ya buƙaci dukkanin amurkawa da su yi allah wadai da wannan furuci a ranar asabar da ta gabata ce shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar mayar da falisinawa daga zirin gaza zuwa kasashen da suke makwabtaka da su kamar masar da jordan yana mai cewa zirin gaza ba wuri ne da ya dace da zamansu ba sakamakon kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi musu sanda ya ce dole ne duk wani ba amerika ya yi allah wadai da wannan mugu ra'ayi na trump na koran falasinawa daga tushensu yana mai jaddada cewa kiran da turum ya yi na tilasta wa miliyoyin falasinawa ƙaura daga gaza zuwa ƙasashen makwabta yana da sunan da ya dace da shi wato shafe wata ƙabila daga tushe ƙarƙashin laifukan yaƙi masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Babban sakataren ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ya ce, Batun Rusa gwagwarmaya ta zama tatsuniya, kuma batun Falasɗinawa ya dawo cikin fagen siyasar duniya. Babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan Sheikh Na'im Qasim ya jaddada cewa. harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'aƙasa ta cimma burinta na mayar da al'ummar falasinu a fagen siyasar ƙasa da ƙasa yana mai cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zame a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta masu aikata laifukan kisan kiyashi da a idin duniya babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah na sheikh na'im qasim ya bayyana a wani jawabi da ya gabatar a yammacin jiya litinin game da sabbin abubuwan da ke faruwa a ƙasar labanan da kuma yankin inda ya ce hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar labanan kamar gaza cin zarafi ne da suka faru tare da cikakken goyon bayan amurka ga ƙasashen yammacin da ƙasashen yammacin duniya da ba sa bin dokoki da oda kuma suna aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula. tare da lalata duk wani abu na more rayuwa ba tare da wata damuwa ko kulawa ba. Dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun kai hari kan matatar mai ta Aljili da ke birnin Hartun Bahari na ƙasar Sudan. Mayakan ƙungiyar dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai hari kan matatar mai ta Aljili da ke birnin hartun bahari wadda ita ce matatar mai mafi girma a ƙasar sudan wadda take samar da man fetur a yammacin jihohin ƙasar ta sudan duk da cewa ƙwararru sun tabbatar da takaitar barnar da aka yi wa matatar man duk da tashin bam da aka samu a cikin matatar da ya tilasta dakatar da duk wani aiki a cikinsa. sojojin sudan sun yi amfani da dama a lokacin da dakarun kungiyar rapid support forces suke fita daga matatar man zuwa shiyar lardin darfur domin neman mafaka mafi aminci inda sojojin suka yi musu lugudan bama-bamai ta hanyar jiragen saman yaƙi wasu rahotanni sun ce har yanzu dakarun kai ɗaukin gaggawa ne suke iko da mafi yawan jihohin lardin darfur da ke arewacin ƙasar ta Sudan karshen labarun duniyan kenan. Toma da yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru, shirin mu koyi harshen farasanci, shirin ko kun san. shiri na musamman kan ranar aiko manzon Allah fiyayyen halitta tsira amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da saƙon addinin musulunci ga al'umman duniya shirin don matasa da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai yi magana ne dangane da atisayin sojojin ruwa wanda dakarun kare junju hali musulunci a nan ƙasar Iran suka fara a ranar Juma'a a cikin tekun Farisa wanda ni Tahir Amin zan karanta. a ranar juma'a ce dai dakarun kare juyin juhalin musulunci nan ƙasar iran reshen sojojin ruwa suka fara atisaye a cikin tekun farisa daga gabar tekun har zuwa mashigar ruwa ta hormuz wato ƙarshen tekun farisan kenan babban kwamandan sojojin ruwa na rundunar irgc admiral ali riza tansiri ya bayyana cewa bayan sun sami nasarar gudanar da atisaye da wasu ƙasashe makwabta a baya da kuma wasu daga nesa don musayar da barbarun yaƙi a tsakaninsu da kuma tabbatar da tsaron yankin a halin yanzu wani ɓangare kaɗan ne daga sojojin ruwa na rundunar irgc ne suke halartar wannan atisayin tansiri ya ƙara da cewa a wannan karon sojojin ruwa na irgc za su gwada wasu sabbin makamai da suka kera wanda suka hada da jiragen ruwa ƙanana masu tsananin sauri kuma masu konan bakin wake bayan haka kwamandan ya ce yana daga cikin manufar wannan atisayin nuna irin karfin da sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren igc suke da shi sannan ya kara da cewa kasashe makwabta kada su razana da wannan atisayin don ba a nufin cutar da wani daga cikinsu amma makiya kuma su kiyaye tsokanar jamhuriyar musulunci ta iran don ba za su ji ta da daɗi ba kwamandan ya kammala da cewa gwada wasu sabbin makamai masu linzami ne wa'anda aka kera a cikin gida na daga cikin ajandar wannan atisayin daga cikinsu akwai cilla makamai daga tudu zuwa cikin ruwa da kuma daga tudu zuwa tudu har ila sojojin da suke da kwarewa a bangaren makamai masu linzami za su baje kolinsu a wannan atisayin a cikin atisayin dai rundunar ta cilla makamai masu linzami ta hanyar amfani da kirkirarren fasaha wato artificial technology a karon farko makamai masu linzami wanda suka hada da ƙa'im da almas na daga cikin makamai masu linzami da sojojin ruwan suka sarrafa su suka kuma sami bararsu kamar yadda aka tsara har ila yau sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa masu kai farmaki su dawo da kuma masu kunan bakin wake duk an gwada su a cikin wannan atisaye inda suka tabbatar da ingancinsu kafin wannan atisayen dai an gudanar da atisayen rasulul azam a 'yan makonni da suka gabata inda aka gwada ingancin wa'annan makamai sai kuma makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna kadar 200 sai kuma garkuwar makamai masu linzami na kautar 222 wanda suke da karfin kakabo dukkanin abubuwa masu tashi a sama na makiya kama daga jiragen saman yaƙi da makamai masu linzami da kuma jiragen sama wa'anda ake sarrafa su daga nesa a cikin makonnin da suka gabata dai sojojin jamhuriyar musulunci ta iran tare da dakarun kare jihun juhali musulunci na kasar sun kaddamar da atisayin soje daban-daban inda suka fara da atisayin rasulul azam na sha tara, inda kuma suka gwada sabbin makamai da suka kera wa'anda suka hada da makamin ra'ad masu kirkirarren fasaha ko kuma masu shawagi wato sukan yi shawagi don jiran lokacin da ya kamata su farwa makiya dukkan wa'annan atisayin na zuwa ne a daidai lokacin da al'amuran tsaro a yankin gabas ta tsakiya ko kuma asiya ta yamma yake ƙara taɓarɓarewa faduwar gwamnatin ƙasar syria a hannun shugabannin 'yan ta'adda wato jibhatun nusra wacce aka canza mata suna zuwa hayatu tarihin sham da kuma rashin tabbas da ake ci gaba da gani a ƙasar syria bayan faduwar gwamnatin assad suna iya zama barazana ga tsaron ƙasashen yankin kama daga iraki da kuma jamhuriyar musulunci ta iran da sauransu sannan har yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da kuma lebanon gaba ɗaya suna cikin hatsarin sake barkewar yaƙi a kowane lokaci don haka wa'annan atisayin na gargaɗi ne ga makiya wanda suka hada da hamci kasar isra'ila da ƙawayenta wanda suka hada da amurka da sauran ƙasashen da suke tare da su a wannan yankin masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare kwakwan san cewa shekaru 1459 da suka gabata a rana irin ta yau. wato 27 ga watan Rajab na shekara ta goma sha uku kafin hijira. Allah maɗaukin sarki ya aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka a matsayin annabi. A lokacin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka yana da shekaru arba'in a duniya. Tun yana yaro yana kallon sararin samaniya da zurfin tunani da hangen nesa kuma a kowane lokaci yana tunanin ɗaukaka da darajar Allah maɗaukin sarki sannan kuma da matsayin abubuwa da yadda yake kallon su gaskiyarsa da amana sun kasance a cikin ɗabi'unsa maɗaukaka Taron waɗannan kyawawan halaye sun sanya shi ya zama mutum mai daraja tun lokacin da yana da ƙuruciya a tsakanin mutane mafi yawan lokata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka yakan fake ne a kogon Hira wanda yake saman Jabal Nur wanda yake arewacin birnin Makka domin ibada da kuma tadabburi kuma yakan shagaltu da bautar Allah madaukakin sarki har zuwa wannan rana ma'aikan wahayi Jibril al'amin ne ya kawo wahayin annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma an yi wahayi da kuma yi masa wa'azi cewa mahaliccin talakai ya yi wahayi zuwa gare shi domin ya zama annabinsa daga wannan lokaci ne kuma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan nauyi ya hau kansa na manzanci a matsayin manzan Allah na ƙarshe wanda ya gabatar da addinin musulunci a matsayin addini na ƙarshe kuma mafi cikar dukkanin addinai na sama ga al'ummomin duniya manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da Allah a tsarkaka ya kalubalance jahilci da kafirci da zalunci sannan kuma bayan shekaru goma sha uku yana yada addinin musulunci a makka ya yi hijira zuwa birnin madina a wannan ƙasa ce ya ci gaba da yada manufofinsa na ubangiji da kafa gwamnati bisa kyawawan ɗabi'u na musulunci ba daɗe ba wannan gwamnati ta bazu a faɗin duniya musamman a yankin da aka aiko shi sannan kuma a wannan lokaci addinin musulunci ya zama addini na buga misali ai ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka wani muhimmin sauyi ne a tarihin dan adam kuma al'ummar musulmi na duniya suna murnar zagayowa wannan rana da murna da farin ciki a duk faɗin duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addinin musulunci a kasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar birnin tehran domin neman bude filayen sabka da tashin jiragen sama domin marigayi imam khomeini ya dawo gida daga gudun hijira da yake a kasar faransa dubun dubatar mutane a birnin tehran suka haɗe tare da masu zaman dirshan ɗin a jami'ar tehran wanda hakan ya sa gwamnatin shahpur bakhtiyar ta yi kokarin tarwatsa su da karfin bindiga hakanan kuma a cikin sauran birane na kasar iran mutane sun ci gaba da zanga-zanga domin yin allah wadai da shahpur bakhtiyar da kuma nuna cikakken goyon bayan su ga marigayi imam a cikin irin wannan hali ne jami'an tsaro musamman ma sojojin sama da na sauran bangarori na jami'an tsaro suka ci gaba da shelanta ballewa daga gwamnatin sha sannan kuma suna haɗewa tare da masu zanga-zangar neman kifar da gwamnatin kama karya ta masarautar sha wannan halin ya ci gaba sannan kuma ya ƙara tabbatar da cewa gwamnatin sha ta kama hanyar faduwa yayin da su kuma sojoji masu gadon masarautar sarki sha suka ci gaba da yin amfani da dukkanin ƙarfinsu wajen kisan jama'a babu ƙaƙƙautawa amma babu abin da hakan ya ƙara wa mutane illa ƙaimi da azama da kuma ƙumaji wajen ci gaba da bore da kuma jiran dawowar marigayi imam Khomeini a lokacin da ake shirye-shiryen dawowarsa daga birnin Paris na kasar Faransa domin ya jagoranci zanga-zanga al'umma da kuma kafa gwamnati a kasar Iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1221 da ashirin da da ɗaya suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya Charles the Great ya mutu. An haifi Charles the Great a ranar biyu ga watan Afrilun shekara ta 742 miladiya a ƙasar Faransa. Bayan mutuwarsa, mahaifinsa ne ya ɗare a kan sarautar ƙasar tare da ɗan uwansa a shekarar ta 771 miladiya ya karbi mulki a hannunsa shi kadai daga wannan lokaci ne kuma ya fara murkushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautarsa zuwa yankuna na turai a cikin shekara ta 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar turai ya shimfida ikonsa a kan faransa belgium holland jamus switzerland da kuma hungary kamar da kuma ya mamaye arewacin yankin turai har zuwa tsakiyar kasar italiya da kuma kasar Spain baki daya. Ya mutu a ranar irin ta yau 28 ga watan Janairu na shekara ta 1814 miladiya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aike da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai lizami masana cibiyar harkokin sararin samaniya iran da sun aike da biri ne zuwa sararin samaniya sannan kuma ya je ya dawo doron ƙasa lafiya inda kuma masana a ƙasar iran ɗin suka sami wannan ci gaba duk da irin mawuyacin hali da ƙasar take ciki na takunkumai iran ta samu ci gaba ta fuskacin fasaha ta sararin samaniya a dai lokacin da kasashen duniya suka dora mata takunkumin tattalin arziki masu yawa آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Didala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara ne. kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna karsanta da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne kowace rana ta talata a cikin wannan shiri na yau za ku ji cewa muhammadu wanda aboki ne garamin wanda kuma riga an san hakan a cikin sauran shirye da suka gabata a yau yana so je gidan ɗaya daga cikin abokansa wanda kuma wannan gida yana kusa da dandalin 'yanci ne. Shi wannan dandalin 'yanci wani babban dandali ne da ke yammacin birnin Tehran, wanda a kowane lokaci yakan zamanto tamkar wata alama ce da ake gane birnin Tehran da ita. Akan haka, Muhammadu ya kama hanyarsa ta zuwa wannan dandali na 'yanci domin gano gidan abokin nasa yanzu haka dai yana bangaren titin wali asir ne ya fara tambayar mutane da ke gefen hanya domin sanin hanyar da zai bi domin isa zuwa ga wannan dandali na 'yanci to ba zan cika ko da bayani ba za a ji yadda ta kaya dai a cikin wannan tattaunawa amma kafin a ji abin da ya gudana sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri kamar haka. ببخشید یه حقوری میدان دندلی آزادی انچی کجاست؟ اینا یکی اتوبوس موتر بس تاکسی موتر تاسی با اتوبوس د موتر بس شما می روید کی زاک تفی فرقی نمی کند بابونی ونی من فکر می کنم نی اینا راحت می سوکی راحت تر وندا ای سوکی ایستگاه wurin tsayuwar motoci. Nazdik Kusa Kyami Kaɗan Jelotar Gaba Bank Banki Belit Tikiti Belit فروشی ورن سیر دا تیکیتی کنار گیپن متشکرم نگودی شما پیاده می شوید کی زاک سبکا من پیاده می شوم نی زن سبکه بعد از باین دو ایستگاه ورن تسایاور موتوچی گودا بیو پیاده شوید کسبکه من میگویم نی زن پدی به شما gare ka خواهش میکنم با کومی koma da laban da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma masu cewa gefen titi. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ میدان آزادی با اتوبوس میروید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر نزدیک بانک ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است متشکرم To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da masu cewa gefen titi da fassarar tattaunawar a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ دو الله مالم اینا نه دندلین انچی میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی دندلین انچی زکت پینه ده موتر بس کو موتر تاکسی فرقی نمی کند بابون بمبنچی فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است. اینا تنانن ده موتر بس یا پسوکی ورن سیاور موتر بس نا دندلین انچی اکو سیکی ایستگاه کجاست؟ ورن سیاور اینا یکی کمی جلوتر نزدیک بانک گبا کدن اکوس دا بانکی ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ یه حکوری ورن سیر دا تیکتی اینایی کی؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است ورن سیر دا تیکتی ما یه گپن ورن سیاور متشکرم Na gode. To madalla, Muhammadu ya riga ya ɗan taka gaba kaɗan domin isa wurin tsayawar motocin bas-bas domin sayar tikiti da zai hau motar bas da shi zuwa dandalin 'yanci. Bayan 'yan daƙiƙoƙi da ya jira, sai ga motar bas ta hau, wanda mutane suke hawa domin isa dandalin 'yanci, wurin da akwai cunkoso na mutane, amma duk da haka dai ya samu shiga. Muhammadu bai san ina ne zai isa domin isa wurin hawan motar bas da zai kai shi zuwa dandalin 'yanci ba ko kuma inda zai sabka domin isa wurin. Saboda haka ya tambayi mutane domin jin yadda ta kasance tsakaninsa da sauran matafiya sai a saurari wannan tattaunawa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟ بله شما میدان آزادی پیاده می بله من میدان آزادی پیاده می شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید بعد از دو ایستگاه؟ بله من به شما می میدان آزادی کجاست متشکرم خواهش می کنم To madalla bayan da aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokan tafiyarsa, yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa ɗin amma da fasarta a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است یه حکوری مالم دندلن انچی یعنی کسنه؟ بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ ای کی زکا سبکنه دندلین انچی؟ بله من میدان آزادی پیاده می شوم. ای نی زن سبکنه اردندلین انچی شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید کی باین ورن تساور موتر بس گودا بیو کسبکا بعد از دو ایستگاه باین ورن تساور موتر بس گودا بله من به شما میگویم میدان آزادی کجاست ای Ni zan gaya maka dandalin ‘yanci a ina yake. Mutashakiram. Na gode. Khahish mikunam. Ba komai. ko madalla, jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole anan ya kamata mu dakata. Sai a mako na gaba da Allah kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. Amma kafin lokacin muna ƙarfatar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafin mana intanet kuma muna shirin a kowace rana ta talata. amma kafin wani lokaci a madadin muhammad rahaji da shirin afefe ne abdullahi salihu ke makwatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. محمد يا A'udhu mina minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala khairati khalqihi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wa ba'ad. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman game da zagayowar ranar Maba'ath, wato ranar da aka aiko ma'aikin Allah, Annabi Muhammad tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi. da iyalan gidansa tsarkaka zuwa ga dukkan duniya baki daya Don haka muna taya ilahirin al'ummar duniya farin cikin zagowar wannan rana ta 27 ga watan Rajab wato ranar bi'itha sai a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin zai kasance amma kafin nan bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi. To madalla, ranar 27 ga watan Rajab shekaru sha uku kafin hijira, Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka zuwa ga duniya baki ɗaya. Wannan yasa ake kiran wannan rana da suna ranar bi'itha, wato ranar aiko ma'aikin Allah zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya mutum da aljan. kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa a cin alkur'ani mai girma lalle mu mun aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya mai bushara kuma mai gargaɗi kamar yadda shi kan shi ma'aikin Allah yake cewa lalle ni an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u a wannan rana ce haske ya bayyana duk wani duhu ya yaye hujja ya tabbata ga dukkan halittu game da sakon ƙarshe da Allah maɗaukin sarki ya alkawarin aikowa duniya baki ɗaya ta hannun annabinsa kuma masoyinsa wanda ake kira da suna a sammai ahmad a ƙasai kuma da abul ƙasimi muhammad wa ala alihi a tahirin kamar yadda ya zo a cikin tarihi da ruwayoyi masu yawa batun aiko manzon allah ya zo a cikin sauran addinai da suka gabata kamar yahudanci da kiristanci inda aka bayyana alamomin wannan annabi da kamanninsa wannan ma ya sa mafi yawancin ahlul kitab har ma da wasu daga cikin mushrikan makka suna da masaniya game da waɗannan alamomi kamar yadda ya zo a cikin attaura da injila wanda tun lokacin manzo yana matashi alamomi ya dama suka bayyana tare da shi na kyawawan halaye kamar gaskiyarsa da riƙon amanarsa har ma aka yi masa laƙabi da suna al'ani. Imam Ali alaihi salam ya ce, Allah maɗaukin sarki ya saukar da mala'ika mafi girma zuwa ga manzansa tsiya da aminci su tabbata gare shi tun yana ƙarami, ya kasance tare da shi a kowane lokaci. dare da rana ya kasance yana shirtar da shi zuwa kyawawan halaye abin yabo ga dukkan mahaluki tun kafin tayar da shi ya kasance yana zuwa kogon hira domin tunani da neman kusanci zuwa ga ubangijinsa a keɓe haka da ya ci gaba da keɓewa a kogon na hira har lokacin da ya kai shekaru arba'in da haihuwa lokacin da aka aiko shi a matsayin ma'aiki akwai manufofi masu yawa da ya sa Allah maɗaukin sarki ya tayar da annabawa daban-daban daga cikinsu su ne kawar da duk wani rikici da saɓani tsakanin al'ummomi kamar yadda ya zo a cikin aya ta 213 na suratul bakra wanda matakin farko da manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka ya ɗauka bayan da ya hijira zuwa Madina shine sulhunta al'ummomi da ba sa ga maciji da juna misali kamar aus da khazraj na biyu shine yin kira ga dukkan mutane zuwa gaskiya da kuma ɗora su akan hanyar adalci da fahimta tsakaninsu da kuma nuna wa mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga samun dacewa ta duniya da lahira da kuma yadda za su kai ƙololuwar kamala ta ɗan adamtaka. Tuma saurare muna sake taya ku farin cikin zagor wannan rana ta aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. Yanzu kuma shirin namu zai kawo muku hira da muka yi da wasu malamai ne game da wannan rana ta bi'isa inda wato muka tuntuɓi Sheikh Hamza Muhammad Lawal wani malami a birnin Kaduna Najeriya inda zai mana bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'isa ko kuma maba'ath. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد wani ya sai zina tsahiri wa sabin A abin da ake nufi da ranar saba'a ko kuma ranar da yasa abin da ake nufi shi ne ran da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sako lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam ya bayyana mashi sallallahu alaihi wa sallam ko ban hira ya sanar da shi akan cewa shi manzo ne kuma wa shi rana shin wannan bi'isa din yaushe ne ta afko a cikin tarihi akwai waɗanda suke ganin kamar akwai mulazama zan yi bayanin mulazama akwai waɗanda suke ganin cewa kamar akwai mulazama tsakanin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma farkon aiki da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi da kuma saukar alqur'ani saboda wannan mashhur dan malama suna jama'a suna ganin akwai wannan mulazama abinda muke yi da mulazama shine ba ne suna ganin cewa dole dole da farkon aiki da saukan alqur'ani tare suka afku saboda haka sai suka dogara da wasu ayoyi da alkur'ani suka ce a watan ramadan ne aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dogaro da ayoyi kamar guda uku alqur'ani daya a bakara da take cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan ne wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi da wata aya a duhan da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da shi a wani dare mai albarka kuma sai Allah ya bayani wannan daren a cikin wata aya suratul qadr yana cewa inna anzalnahu fi lailatin qadr wato wannan daren mai albarka shine daren qadr eh, wanda da bahaushe ke ce madaran ne na shekariri wa'annan ayyuka suka dogara da su suka ce an so an aiko annabi ne a watan ramadan tunda a watan ramadan alkur'ani ya sauka amma malaman imaniya ga baki ɗayan su ba tare da togo ba su sun ittifaki kan dogaro da shirya daga ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a Rajab 27 ga watan Rajab a wannan shekarar da aka aiko shi yana shekara 40 wato kenan kafin watan Ramadan kuma abin da ya sauka a rannan ko ya zama alkur'ani sam sam sam bai sauka a rannan ba abin da ya afku shine kawai Jibril alaihi salam kenan ta mishi akan tashi kuma ya zama abin da ya sauka a rannan shi ayyukan na farko na cikin ala ba sa zan mulazama tsakanin farkon aiki da kuma saukan alkur'ani a cikin watan ramadan sai suke cewa ya sauka a watan ramadan ne kamar yadda ayoyin da na karanta a raguwar da ba su na mai tafi nuni in mutum da ya lura da su sosai zai gaciya suna magana ne akan saukan alkur'ani jumla ga baki ɗaya amma abin da ya afku a rajiyar kafin ramadan lokacin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi saukan wani sa'ar alkur'ani ne shi ne ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq ko kuma ma sam sam sam ba abin da ya sauka an ban da shenan ta mishi cewa shi annabi ne wannan shine bayani na farko a takaice bambanta tsakanin saukan alkur'ani gabaki daya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa baitul ma'mur wannan da gaskiya abu a ramadan da kuma bambanta tsakanin wannan da saukan sashen ayoyi wanda shi abu a ranar da ita ne sai kuma bayani na biyu wanda yake ta a shi alkur'anin ya sauka ne a zuciyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ramadan kamar yadda yake ta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al min bilisanin arabiyyin mubin na Sauta shu'ara wato kenan a nan ayan tana nuna kirki akan ta qurani ko tana akan zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine alqur'an babban maimakon baitul ma'mur yanzu sai muke zuciyar annabi to manzo Allah ya san ya san alqur'ani ga dunkule ga baki ɗaya fiye da sahabbai kafin sahabbai su sani kuma shi yasa Allah ta'ala yake gargadin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yin sahab ta'bir akan cewa in ana in mutum ya zo yana so ya karanta shi alqur'ani ya daina gaggawa wala ta'addal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyu kuma ka daina gaggawa da alkur'ani kafin a gama yi maka wahayi wanda yake yin annabi ya riga ya san alkur'ani ko kafin jibril ya zo alaihi salam an yi la'akari da matakan wahayi da na fadi ta hannun su na fadi a lazu sannan akwai ayin da take cewa ka jira tukuna sai idan na ka ka jira tukuna sai idan mun karanta maka ya alkur'ani da ba su fasul kiyama take ga musa ka ita ayin cewa ga daina sassarorin karanta ita ayin alkur'ani idan. saboda da tattar alkur'anin da bayanin shi duk suna a wurin Allah ne kuma ina alaina jam'ahu wa qur'ana to wannan shine wanda ya afku a watan ramadan a takaice maimakon da shi baitul ma'mur sai kuma sassauka mataki mataki har shekara ashirin da uku shi wanda ya abu wanda ya fara daga ranar bisa wato kenan a rajab shi alkur'ani ya sauka a lokaci daya a watan ramadan amma ya sassauka a lokuta da yawa kamar ifo ayoyin suna nuna ne akan cewa wato tanzil ne da nuzuli bambanci tsakanin tanzil da nuzuri wato sassauka da kuma sauka ya sauka da baki ɗin shi a ramadan amma ya sassauka da yawa daga lokacin da isa har zuwa sauran amma wannan shi ne a takaice abin da ke nuni zuwa ga bambancin mutuna na ayoyi da aka samu akan yaushe ne bi isa ta afku yaushe aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa Sallam? a ramadan ne ko ko kafin ramadan To saurare, muna sake taya ku farin cikin zagor wannan rana ta aiko ma'aikin Allah, annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka, wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. Ko malam zai bayyana mana mahimmancin wannan rana ɗin ta bi'isa. muhimmancin wannan rana ta dasa yana da yawan gaske gaske cikawa ne na bishara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga yi a annabawa da suka gabaci shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda suka zama matsayin shimfiɗa domin zuwan so sakonnin sun dinga zuwa mataki mataki kashi kashi zubi zubi haka har lokacin kammalar su shine lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da saboda haka wannan cika alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a lokacin ne duniya ta samu haske wadda yake kammalallen haske a lokacin ne duniya ta samu sako na karshe wanda yake akwai aminci akan shi da za a jirkita shi ba kamar yadda aka jirkita sakonin jirkita ko da suka gabaci na shi ne zama Allah a lokacin wanda sallam saboda dalilai masu yawa da suka akwai kamalan hankalin na adam da kuma samun hanyoyi da kiyaye cikin saƙon. To shin ko menene matsayin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam kafin bi isa da kuma bayan bi isa a mahanga ta ahlul bait alaihi salam. A mahangar ahlul bait alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne tun kafin ranar da ya ya kasance ma'asumi ne ta tangantacce tarare da janibin Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da aka yaye har zuwa lokacin da ya kai shekara arba'in da aka aiko shi din aikowa din aikowa ce ta sako a ranar da isa amma kafin nan shi annabi ne saboda haka abin da bai isa ta yi shi ne ta kira shi daga matsayin annabci zuwa matsayin manzanci da sako zuwa ga yan adam da baki dayansu mun sani akan cewa mafi karancin matakan annabci shine mafarki na gaskiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na wannan mafarki na gaskiya din shekaru ka ranar da yasa yakan yi mafarki sai ya zama abin da ya a mafarki mutum ya gan shi ya afko a hakikanin yadda ya gan wannan ita ce rutuba mafi karanci daga cikin rutubobi na annabi sannan bayan haka sai magana wanda Allah subhanahu wataala yakan yi da shi annabi dan kai tsaye ba mala'ika sannan daga baya sai Allah subhanahu ta'ala ya dinga aiko mala'ika zuwa gare shi ne wanda ya afko a ranar bai saɓa kuma a hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma shi saƙon da aka shi na duk kan 'yan adam ya gabaki daya har da aljanu a ya shi ne zuwa ga wata kabila ko kawai ko kuma zuwa ga wata al'umma kawai ko zuwa ga wata mantaka da geography ta kusurwa da doron kasa da dukkan mutane gabaki daya ka aiko shi kamar da laka ta'ala yake cewa ko ya wa nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ke ya ya ku mutane ni zan Allah ne kaga manzanci ni zan Allah ne zuwa gare ku gabaki daya yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aike ka ba arsal na biyu a nan wurin ba ma aike ka ba sai domin rahama da dukkan talikai komai na cewa wa ma arsalnaka illa fata linnas a ma ke ka ba imanin na sai domin ta zama manzo ga dukkan mutane ga baki daya to abin da ya amfana nan sa. shine wannan mataki na ƙarfi amma mu a itikadin mu tun kafin nan dama shi annabi ne sannan bayan nan ma sai ya zama matsayin shi na ƙara ɗaukaka rai ne ka dangantacce da tasbid na Allah wa daidaitawa da kuma shiryatarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da wani mala'ika wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa da shi wanda yake ya fi Jibril alaihi salam daraja a wurin Allah da sai nuna mishi hanyoyi waɗanda suke na shirya da sauransu. Sheikh Hamza kenan aka ji dauke da bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'itha. To bayan nan bari in haɗa ku da Malam Munir wani malami a birnin da magaram na ƙasar Nijar domin jin abin da zai ce game da abin da ake nufi da wannan rana ta bi isa sai ka da baki ya ce. Magana akan rana aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita rana ce wadda farkon abin da aka fara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na wahayi shine mafalki wanda yake zai yi shi mafalki in ya gan shi a cikin mafalki sai abin ya bayyana haka a fili kuma to a lokacin nan sai dinga fita yana zuwa bayan gari a komi kogo da ake ce ma kogon hera yana ibada a cikin shi ya yi darare haka kwanuka ya yi guziri idan ya ƙare ya dawo wajen hadija ta ƙara mai wannan yana cikin haka ne a cikin wannan kogo na hira. sai mala'ika ya zo ya mai sallama ya ce albishirinka ya muhammadu ni ne jibrilu kai kuma ma'aikin allah to a zamanin nan mala'ika jibrilu ya ce wa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya karatu ma'aiki ya ce mai ainihin ba mai karatu ba ne a ta uku ne ya ce mai ikira'a bismi rabbika allazi khalaq khalaqa insana min alaq to zamanin nan sai ya karantar da shi wannan sura to wannan yana gwada mana aikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama rana ce wadda haske ya zo bayan da ana cikin duhu na kwanukan jahiliya bayan ana cikin wato babba ya haɗiye karami kamar yadda zakuna suke ma sauran namomin daji to sai ma'aiki ya zo sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan wani dutse inda shi manzo Allah ya yi ma'aikin Allah Jibrilu ya zo ya mai sallama ya ce mai shi Jibrilu ne shi kuma wannan ma'aiki ne ga wannan al'umma to manzo Allah ya zo da adalci ya shimfiɗa shi a cikin ƙasa da kuma aminci wanda har mutum zai kwanta a bakin kofa ya tashi lafiya to wannan rana zuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gwada mana rana ce da haske ya zo duhu kuma ya tafi duk wani abu wanda yake na zalunci ya zama ya tafi to tun daga wannan ne dai kuma sai mu'ujizoji suka dinga bayyana kamar zamanin da aka yi isra'i da shi daga nan garin makka aka sai dai tilmiki da ta subhanan lazi asare da abdihi lailan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa tsarkaka Ubangiji da ya Isra'i da bawan shi annabi Muhammad da dare daga masallacin harami na Makka zuwa Baitul Miqdas. To, da ya tafi ya dawo cikin dare ne aka yi duka abin da aka yi aka kare. Ya zo musu da sauran duhu kuma ya dawo. Ki Isra'i daga Makka zuwa Baitul Miqdas sannan Mi'raji daga Baitul Miqdas zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har dai zuwa Sidratul Muntaha. Har inda Jibrilu ya tsaya. Shi kenan ya ce mishi har an tawarabuka Ubangijinka ya ce ka je. Ah, yace mishi ya jibrilu arrafiqu rafiku wala ya fariku jibrilu ai aboki fa tare ake tafiya da shi ba a rabuwa da shi jibrilu ya ce mishi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu dukkan mu mala'ikun nan kowa yana da matsayin shi sananne wanda baya wucewa amma kai an ce ka wuce da yazo haka ya dauki ma'aiki ya tafi da shi daga fidatul muntaha da aka wuce sama ta bakwai kuma daga nan ma ya wuce ya je ya sadu da ubangiji yana cewa fakana qaba qausaini a wadina sai da manzo Allah ya je tsakanin shi da Allah kaman baka da igiyar ta baka abin halbin nan na mahalba na daji kuma fiye da kusancin haka nan kuma jibrilu ya rako shi suka zo suka ɗauko su suka dawo makka da aka wayi gari shikenan ya gaya wa mutanen shi har dai abu jahil ya ji wan manzo Allah ya ce ya je baitul miqdas a cikin dare guda ya je ya zo alhali ko su bulaguransu a rakumi suke yi wata guda ne zuwa kuma wata guda dawowa amma ce cikin dare ya je ya dawo to sai abu jahil ya zo ya tambaye shi kenan ya ce mishi kwarai kuwa shikenan to ya tara mutane ci abu jahil ya ce ku saurari mutumin ku abin da yake faɗi <laughs> in ya faɗi mai rihe baki yana mai ɗora hannu a baki wani ya ɗora a kunne wani ya ɗora hannu a ka wai sun ji magana da ba gaskiya ba a wurin to shikenan a nan da ba su yarda ba sai manzan Allah ya tambaye su me kuke so ku gani wanda yake zai sa ku gaskata wannan magana shikenan sai suka ce to daddare ne wata ya fito shikenan sai suka ce to muna son wannan watan ya rabu biyu ɗaya ya sabko ɗaya kuma ya tsaya kan inda yake shikenan sai wata ya tsagu ya sabko nan a kan wani dutse a nan maka ana ce mai jabal abu kubaisi ya sabka a nan ɗaya ga can a sama ɗaya a nan to aka ga wannan mu'jiza ta za Allah ta tsagewan wata zaman da suka gaya mishi aka ya daga shi yana wasu maganganu ba su abin da yake faɗi ba shikenan sai watan ya tsagu ko guda biyu ɗaya ya sauko to daga nan Allah ya ce iqtarabat sa'atu wan shaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa ga yanan har wata ya tsage dama shi ma'aiki ana ce mai annabin karshe wanda daga shi babu sai tashin alkiyama to da ya zo kuma wannan tsaguwan wata ya ƙara tabbatar da wannan har Allah ya saukar da aya cewa alkiyama ta kusa ga shi wata ya tsage to ya gwada musu dai abubuwa wanda yake na mu'jiza muna taya lahirin al'ummar duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta 27 ga watan rajab wato ranar bi'itha to sauraro kuma da wannan neman kawo ƙarshen shirin namu na yau sai mai duka kai mu a wani sabon shirin za ku ji mu dauke da wasu bayanai game da wannan rana ya muhimmanci amma duk wanda ko jimuriyoyinsu musamman malam munir da ke wato jihar da magaram a kasar nijar da kuma sheikh hamza muhammad wani malami a birnin kaduna najeriya da ke cewa a kasance tare da mu kuma nake kara taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar rana da aka aiko ma'aikin allah annabi muhammad tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu a cikin cetonsa gobe kiyama kuma anan ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh don matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar sabari da matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta rayuwa. a shirinmu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi a jihar bauchi a arewacin najeriya a kan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci dunin matasa to a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da mahangarsa wacce ta sha bamban da ta wanda muka ji a baya da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne dan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurɓata tarbiyyar matasa a ƙasashenmu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana yadda nake ganin wato matsalar ta gurɓacewar na matata matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Don har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce farar suna fata musu yaya to abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake kira iyaka abubuwan da suka shafi TV internet. da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba daya ba ta da wani uh, abu da iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani matasa yanzu ake iya cikin sauƙi ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani mata ma da suke sa mata eh, hotunan su tsara kuma za ka iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato eh, malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da wannan ma ya shafi na. اللهم ادعوني أسدي اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتل Bayan wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shi ne kamar haka. Sai na biyu ne ina ga a babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce complex wato wani abu da ke damun wani kulli haka ne nake nufi kulli ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani ɓarayin na wato um, samun ma balance wato samun ma samari da yake duk wani al'ada ta gargajiya tana canzawa ba wata al'ada da take tsayawa da to a ko da yawa samari sukan taso su ga dattijai a cikin wani al'ada wanda yake so a dattijan sun taso ne a cikin nan samarin sukan zo su nemi wani canji dattijan ba sa iya gane yadda za su yi shi shirya da su ko kuma ma su nuna musu hanya a idan yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. Duniya mu bi ta a hannu. kulli kamar yadda abubakar ya ambata ya kuma ba shi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa. Na yi magana a kan dattijai, to kamar haka ma zan iya magana a kan malamanmu. Malamanmu sai ɗaya su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su kokari su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance saboda kowane zamani tana da naka matsala yanzu misali amfanin tsayawa a kan Allah na sama wanda bai da bukaci kuma kaza kaza a ita wannan rigima wanda yanzu saurayi shi yana da matsaloli a ilimance a addinance da dama wanda wato sun fi wa'annan muhimmanci a rayuwar shi to malamai, wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza al'umma samari su sa musu wajen su don su a halin to sai kasance ka san mutum wato yana da wani abu ɗaya idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma in ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da samarinmu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi da wasu abubuwa a zamanin amma ga yanki ingilishi ba zai zai fantare wani abubuwa wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai tsakawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai kasance wani sun kasa kusan koma da samari musulunci a zamanin. ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more afirka kasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci To da wannan matsalar ta malaman addini a fagen yi wa matasa tarbiyya za mu ƙarƙare shirin namu na wannan lokacin. da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan Allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntubar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage. wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Muhammad Hassan Haji Sadiqi ne wani bace mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya mana waƙa game da abin da ya shafi abin da ya shafi bautan Allah da jin tsoron Allah da kuma rukufa wurin yin ibada kana kuma a bangare daya yayi mana waka game da abin da ya shafi ɗabi'a inda ya waƙe ruwan sama da irin ni'ima da ke cikinsa wanda Allah subhanahu wata'ala ke saukarwa ga al'ummar duniya da fatan masu saurari suka ce tare da mu kuma za su daɗin wannan waka da ya gabatar ai saurari lafiya مثل قصه ماه و ستاره قصه مردم شهر قصه دست نوازش بر سر کودک رویا هر بزن مثل کبوتر لبریز تماشا زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا باخچه پر گل میشه یک شب پر گل های شقایق اگه بارون بهاری بچکه رو باغ دلها باخچه پر گل میشه یک شب شقایق اگه بارون بهاری به چکه رو باق دلها بارون بهاری رو باق دلها تو اگه شکا محمد حسن حج سوالگی fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran game da wannan waƙa da kai mana wanda shafi bauta ma allah maɗaukin sarki da fatan masu ware sun amfana kuma ta ƙayatar da su amma dai da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba za a ji mu da sabuwar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1 wwwtv a huta lafiya. دل جانب آن کبه دل ها بگذار ساز است در